Good. Listeners, now is the time to learn about the theme of transformation in the drama A Midsummer night Dream by William Shakespeare. Idan aka ce transformation daga kalmar transform ne wato a canza wani abu daga wani abu zuwa wani abu. Wannan abun ya faru a wannan wasan kwakwan na William Shakespeare a inda shi King Oberon ya umarci matarsa Titania ta bashi wani Indian boy da take lura da shi. wato shi wannan indian boy ɗin mahaifiyarsa ƙawar titania ce to da ta rasu sai nurse wata nurse wadda take lura da indian mahaifiyar indian boy ɗin sai ta karɓe shi don ta lura da shi to ya aka yi aka yi ta kuma queen titania sai ta lallaba ta sace yaron daga wajen nurse ɗin da haka abin da ya faru shi kuma king abron mijinta sarkin aljanu da ya ga yaron kawai sai ce ai kawai ta ba shi indian boy din nan ita kuma to sai ta ki ta har take nuna masa cewa ai in masarautar sa kaf zai dan a mata to wannan bai kai darajar ta ya iya sayan wannan indian boy din daga wurin ta ba to shi wannan abin sai ya kona masa rai shine alƙawarin sai ya hukunta ta to da ya tashi hukunta ta kawai sai ya sami motar character na labarin wato mutum dan adam wanda ya kira da suna button shi kuma button ɗan wasan kwaikwayo ne a cikin labarin wato akwai wasan kwaikwayo a cikin wasan kwaikwayo a cikin labarin to shi batan akwai lokacin da yana tare da abokansa 'yan drama suna shirye-shiryen za su yi rehearsal domin a a yi wani wasan kwaikwayo aka yi aka yi katsam kawai sai abokansa da suke tare da shi kawai sai suka ga kansa daga wuya zuwa sama kawai ya transforming ya canjin ya canza daga kai irin na mutane ya koma kai na jaki don haka suka abin ya ba su mamaki suka fara dariya da suka ga lalle fa abin is serious kawai wasu zidewan suka suka fara gudu suka ce a watakila bottom ba bottom ba ni animo watakila he is a devil ya zama shedan devil wato satan da haka suka gudu su kuma abin mamaki shi bottom da ya lura cewa wani abu ya faru ya yi kokarin ganiya ya kasa ganiya daga baya ya fuskanta ya haka ya tattaba fuskarsa da kansa ya ji normal kansa still irin na mutum ne to kun ga wannan shine transformation to bayan kuma me ya faru shi hatta tunaninsa ma sai da aka jirkita masa ita kuma titania a majinta king oberon ya ba wa hadiminsa umarni park ya je ya diga mata wannan liquid na magic lock flower na tana tashi daga bacci kawai ta ga the donkey headed button and she falls head over heels in love with him ta kama soyayya da button ɗari bisa ɗari don haka kun ga wannan an sami abin da ya shafi sihiri sannan kuma an kawo abin da ya shafi transformation canza tunaninta an canza mata shi